السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا صبر شابي قوة جماد الآخر إجرم زن الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da sha ɗaya ga watan march shekara ta dubu biyu da sha bakwai. shi ne kasan na biyu daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin taisirul wahab fi ilaji zahiratul irhab ala dho'i sunnati wal kitab tashkhisu da wa wasf dawa نا <clears throat> المعالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديسي رئيس العام لشؤون شؤون المسجد الحرام ومسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام مؤلفون للتافي Fesan musuluncin nan ne abdurrahman ɗan abdullahi as-sudaisi shugaba kuma jagora na gudanar da masallatan nan guda biyu masu alfarma masallacin ka'aba da kuma masallacin annabi na madina kuma shi liman ne mai ba a masallacin ka'aba ƙasan saudiya saboda akwai shugabanci adila ke sa komi ake aje shi a mahallin shi da wani jahili aka ɗauko aka sa aka ce jagorancin haramai ne da yanzu za ka je ka tadda ana ta rikici a wurin amma sai aka ɗauko imamun wa haɗibun al-masjid al-haram shi ya san wurin ya san harkan wurin mun gano wannan da kyau ma da za a ɗauko wani mashirmanci a sako da har yanzu in gaji sai ka tar da ana kokawa a cikin harami me yasa saboda Allah ya ce inna Allah ya amurkum an tu'addil amanat ila ahliha ba ku yi ba Allah ya kyauta yasa wannan abun ku lura da shi ya zame maku ci gaba na bayanan da muka yi na wancan littafin shugabanci adala shi ya haifar da wannan wannan littafi kamar yadda muka ji littafi ne wanda sauwaƙewan allah ne da ya ba da dama har aka gano magani da cutan irhab al-irhab shine ta'addanci terrorism to wani ne terrorist shine za mu zo makaranta a nan kuma mu ji hanyar da ake maganinsu shine ma da takaice ya ce tashkisu da a cikin wannan littafi za a shiga ɗakin binciken kimiyya a kwakulu a binciko a nazarto asalin cutan ta'addanci ya take me ya samar da ita a wasfi dawa sai kuma a siffanta maka maganin ga yadda maganin yake ga yadda ake shan shi ga kwanakin da za yi ana sha ga hanyoyin da za a bi sannan in yana da wani reaction ne ga yadda abin yake kun gano wannan ya bayan ɗaya sai an ban gaya maka tun za siffanta maka maganin in za ka yi amfani da maganin amfani da makami ne sai an gaya maka side effect din wannan in za amfani da magani ne irin na wa'azi da karantarwa da wayar da kai da kuma shirya tarurrukan ƙara ma juna sani wannan sai an gaya maka wanda za su yi da yanda ake yi da sanda ake yi amfanin shi da kuma kishiyar amfanin shi shi ne. wa wasfi dawa dirasatun ilmiyatun mala ya ce abin da ke cikin nan darasi ne na ilimi mai zurfi da aka bincike cikin manya-manyan littattafan addini kuma aka jarraba waɗannan abubuwa ƙarara aka ga aikinsu ta asiliya kuma darasa ne na ilimi wanda yake da tsatso mai kyau ba wai ɗauki ɗora ba ne kawai an ga an yi aka ɗauka a'a mujarrabi ne kasadin tubayyinu mawqifil haq fi hazil qadiyya a ciki za a bayyana maka mawqifil haq tsantsan gaskiya akan wannan qadiyya wato jalli asbabuha sannan kuma a bayyana maka me ke sababar da irhab wai wannan ta'addancin na boko haram wai tsakani da allah mecece ita ina za ga maka gaskiyan kadiyya din sannan kuma a bayyana maka asbabuha wasu sababba ne suka faffaru kuma suke kan faruwa kuma har ya haifar da wannan abin in daga san wannan bako ba ka iya tinkarin waɗannan matasan ka hana su sannan wa sannan za a gaya maka haɗarin haɗarorin da ke cikin wannan yar haɗin ga da inda ake yi da waɗanda ake ma wa takshibu ilajuha sana cikin wannan littafi za a bayyana maka tsantsan yadda za a bi a yi maganin wannan irhab ba tare da illa ba wa atharuha da kuma gurabe na irin wannan irhab din sannan da tasirin ilaj inda aka yi amfani da maganin wannan irhab din kuma aka yi nasara a fagage da dama a nan duniyan nan Malam ya ce wata fanni da shubuhiha da kuma ƙoƙarin bishi da rushe irin shubuhohin da waɗanda suke goyon baya da aikata irhab suke ƙoƙarin watsowa cikin mutane wa ha sannan duk wani abin da irhab yake ɓuya a bayan shi za a kokari a nuna ma in ka ji kaza ko gaga kaza to akwai ta'addanci ko shirye-shiryen yin ta'addanci a bayan wannan abu sannan wata brizu al'asar da'im a cikin littafin nan za a bayyana maka gurbi wanda ya samar da zaman lafiya na dindindin da aka yi amfani da abin da ke cikin wannan littafi wajen kauda irin wannan ta'addanci lil mamlakatul ta saudiyya wanda gwamnatin kasan saudiyya ta bi waɗannan matakai sau da ƙafa fil qadaya alaiha wajen murƙushe wannan ta'addancin da ya yunkuro a cikinsu su sun yi amfani da wannan Dan kafin boko haram a najeriya a saudiya aka fara wasu hanyoyi ne suka bi wajen murkushe wannan irhab din wasu matakai suka ɗauka wajen ganin bayan wannan irhab din duk malam ya bayyana dalla-dalla a nan to don menene gwamnatocinmu ba za su fahimci wannan abin su aiki da shi ba don menene ba za a ƙoƙarin lungu da sako na ko'ina ƙasan nan da kokarin karantar da al'umma wannan ba a ɗora su a kan abin da in sun bi zai maganin wannan irhab ɗin wanda ya saurara kuma ya bibiyi karatattakan da muka yi a baya zai fahimci cewa lallai ana amfani da kayan aikin da ake murkushe 'yan ta'adda amma fa 'yan ta'addan da suka riga suka daga makami ne tambaya a nan waɗanda ba su ɗaga makami ba fa wanda suke cikin jama'a wanda yanzu guban ta'addancin da yake bi yake shigansu su kuma ya aka yi da su daga har yanzu akwai gyara baya kenan wanda sai an ɗau wannan sannan su ta'addan nan fa iri iri ne akwai khawarij waɗanda su in ka tambaye su kun yi kaza su ce maka eh ba hawarijin da yake hawarijanci a cikin ahalu sunna kenan ba zai ƙarya ba amma ba hawarijin da ke hawarijanci a cikin shi'a to shi kuma yana da taƙiya ya karu kusan wannan kuma duka a najeriya akwai su zai ƙaryata duka in duk abin da korawan banjo ka ce je sha nanayen shi dizi amma da nufin me da nufin ya samu daman da zai ci gaba da ta'addancin shi barin gaya maka ba hawarijin na gaske da yake hawarijanci da sunan sunna ko wallahi duk bala'i ba zai aske gemu ba yana askewa a aƙidin shi a zama kafiri ba zai aske ba ba zai sa t-shirt ba ba zai duk wannan abin da kake ganin yau wasu daga cikin boko haram suke yi ba akwai shi'anci a cikinsu ne shi za su ke wannan taƙiyar ba za su yi ba in kuma da za a gan shi a ce ka ko bom zai ce eh yana yana zai ce yana cikin jakana wanda yake cikin hawarijinci da sunan sunna kenan amma wanda kuma akwai shi'anci zai iya rantsewa da alkur'ani ya ce babu so da taƙiya akwai hawarijanci ta ɓangaren sufanci akwai hawarijanci ta hanyar mutazilanci akwai hawarijanci ta hanyar ash'ariyanci kullabiyanci matridiyanci duk wannan jami'an tsaro sun san ina cikin wannan littattafan aka zo aka bayyana kuma aka fayyace me yasa aka bayyana aka fayyace sau da al'umma su gudu tare tsira tare ya zama wajibi ga hukumominmu ya zama sun san wannan musun aiki da shi mayan al'asaf lakad asma'ata manna dai ta hayyan walakin ya ta liman tunadi walau naran na fakta biha na za'at walakin an ta tamfa hufiyar ramadi ije kai co ina dama a ci ina dama a ci wanda kake kiran zai ji amma bebe kake kira dama a ce wuta kake horawa da ta kama ka amfana amma kakkamanta toka kake busawa kun gano wannan da kyau ku wannan ya kamata a ce an tattaro matasan da za su yi aikin nan don wannan harka ne na matasa harkan ta'addanci matasa ke yi <clears throat> duk da cewa akwai tsoffi da ke bayan harkan amma idan wani tsoho yanzu ya zo ya tasa su zai jawabi za su ce tsoro ne duk abin da ya faɗi ba za su ji ba amma idan matashi ne ɗan uwansu za su iya fahimta me yake faɗi sa kowane abu to akwai abin da ake ɗaukan shi a yi maganin shi da shi da sai a tattaro matasan nan da ke karantarwa na ko'ina kamar yadda aka tara ku sai a karantar da ku waɗannan bayanan duka sai a rarraba muku littattafan gaba ɗayansu shi kenan sai a ce ku je ku zauna karantar da mutanen yankin ku. nan da wasu 'yan shekaru kaɗan za ga output na abin da aka yi yanzu ta'addancin da zai yunkuri ya mara ya mai gurbin waɗanda ake yaƙa a ƙasashe a yankunan dazuzzuka da unguwanni to za a warai gari kuma yanzu ba su samun sabbi masu shiga kaga can aikin da jami'an tsaro suke yayi aiki aikin da kuma anan kasa ya kamata malamai su yi sun yi kuma yayi aiki shigen an yi maganin abu hankali kwanci to amma falle ɗaya kawai ka ɗauka ake yi to kuma fallen nan ba zai kare ba da kullum ana samun sababbi masu shiga kamar ɗaukan aikin soja ne da ɗan sanda ai akwai wanda suke mutu akwai masu rashin lafiya akwai wanda ake kora akwai masu laifi da ake ɗaurewa inda waɗanda aka ɗauka tun farko ne kaɗai suke nan wata rana za a waye gari ma'aikatan 'yan sanda ba kowa to amma da yake ana ɗiban sabbi ana ɗiban sabbi sai ka ɗauka kamar ba a taɓa kowa haka to haka kawarijinci da ta'addanci da boko haram yake akwai sabbi da ke garuwa da ke shiga kullum me yasa suke shiga ba irin wannan ta'alimat din kuma daga cikin hanyoyin da kasashen da suke maganin wannan hawarijanci suke nasarar magance shi akwai ɗaukan wannan matakin al'umma na kun fahimci wannan allah ya taimake mu ya ce al-muqaddima ga shimfida da sharan fage na wannan littafi alhamdulillahi al-karim al-wahhab المتفضل على من يشاء بامتثال السنة والكتاب malam su dai sai ya godiya ta tabbata ga Allah ma'abocin karamci da baiwa wanda yake zubo falalolin shi akan wanda ya so amma ta hanyar kwaikwayo da koyi na karantarwar alkur'ani da sunna duk mutumin da ya zama yana son karamci da falala na allah madaukin sarki ta baibaye shi ya samu ɗaukaka ya samu gamsuwa a cikin rayuwar shi da addinin shi to ya riga aiki yana kwaikwayon biyayya ga alkur'ani da sunna kai tsaye ahmaduhu bahana. ina gode ma allah wanda tsarki da buwaya sun tabbata gare shi alama aula minan na'amin rigab wanda ya bijiro kuma ya kwararo mana ni'imomi arrighabu wanda ake matukan kwaɗayinsu daga arragabu ni'iman da muke kwaɗayi na zaman lafiya ni'iman da muke kwaɗayi na samun abinci da abin siye ni'iman da muke kwaɗayi na samun iyalai masu tarbiyya kai ta kiyasin ni'imomi nan domin gode ma Allah wanda ya mana baiwan tarin ni'imomi waɗanda suke abin kwaɗayi wana ozu bihi min su haɗe wa masalikiti tiba kuma muna gode ma muna roƙon Allah ya ƙara tsare ma daga sababban da za su sababo mana fushin shi ta hanyar bin hanyoyin taɓewa attibab shine Allah ya amfani shi shi tabbati yada kun gano wannan da kyau ko hanyoyin da za su sa mu taɓi har mu faɗa mu fushin Allah to Allah madaukin sarki muna roƙonka ka tsare mu daga wannan hanyar wa usalli ina yin salati wa usallim kuma ina neman tsira ta tabbata ala nabiyina muhammad ga annabi muhammad khairu man da'a ila rabbihi shine mafificin duk wanda ya kira zuwa ga abi ta farkin ubangijin shi bin rahama ya kira waɗanda zai kira ta hanyar tausasa musu ba ta hanyar su da zaginsu da batanci da cin mutunci gare su ba wal mau'izatil hasana kuma yi amfani da wa'azi mai kyau wajen kiran jama'a wa fasul khitab kuma ya zo da magana filla-filla dalla-dalla zance babu jibki yadda kowa ya ji zai iya ganewa ya fahimta ya zo da bayani dalla-dalla wa ala alihil atahar tsira da mincin allah su tabba daga iyalan gidan shi tsarkaka wa sahabihil kiram da kuma sahabban shi ababanan girmamawa khairul ashab sabon mazan Allah su ne mafiya alkhairi cikin sahabban dukkanin annabawa da manzanni kuman tabi ahun bi ihsani aka wannan tsira da aminci ya tabbata ga waɗanda suka bi bayansu da kyautatawa ma hamarika duk da irin abubuwan da ke zuwa ya bayyabaye jama'a na tarkacen halitta tarkacen halitta shine a samu fasikai azzalimai dolaye wawaye cin al'umma 'yan son zuciya to duk da cewa irin waɗannan za su kewaye ka sai baibaɗe ka su zama su ne masu rinjaye da faɗa ji, to ya zama ka tsaya bi ihsanin kake bin magabata baka canza ba to kai ma tsira da aminci ya tabbata a gare ka shine irin halin da muke ciki a yau za ka iya barin wannan tafarki mai kyau ka bi tafarkin ta? to amma tsoron abin da zai biyo baya ya sa ka tsaya tafarki mai kyau wawa daga sahab da kuma irin abubuwan da yake bulbulowa ya sauko ba a yi tsammanin shi ba amma ka tsaya ma addini yanzu fitinan boko haram fitinan shi'a fitinan kaza a cikin wannan harkan akwai shigantaku iri-iri kwakwanci wanda duk wanda ya shiga yana samun ragadul aishi a cikin harkar rayuwa da daɗa yadda yake so yana son zuciya to amma duk da wannan ka zubar da wannan ka kama addinin Allah to kai ma tsira da amincin Allah ya tabbata gare ka ya yi wallazina ta taqullaha haqqa tuqatihi wala ta mutum na illa wa antum muslimun mala ya ce ya koma su imani cewon allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani ittaqullaha ku baji tsoron allah haka tuqatihi irin yadda ya kamata a ji tsoron allah wala ta mutunna kar ku sake ku mutu illa wa antum muslimun face kuna musulmi Wani wannan ji ayata 102 cikin suratul ala imran يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا كمس إيماني يا كو جماعة الدنيا كفجي صوران الله وند شيني يا حالة تاكو دا غريق ويا وخلق منها زوجها كما تهن وانا ريق ويا يا حالة تماتر إلى حواء وبس منهما رجالا كثيرا ونساء ta kuma hanyar su ne allah maɗaukin sarki ya da halitta maza da mata wata kulla lazi ta sa'alu na bihi wal arham ku ji tsoron allah wanda ake muku magiya da sunan shi zumunta kuma ku yi taka tsantsan ku yanke ta inna allaha kana alaikum raqiba domin allah Ubangijin ku yana nan ya kasa ya tsare ya sa ido akan dukkanin abubuwan da kuke yi aya ta farko cikin suratun nisa'i ya yi wallazi na amonu taƙullaha wa ƙolo ƙaunar sadida allah ce ya kuma su imani ku baji tsoron allah in kun tashi za ku faɗa to ku faɗi magana wacce take ta daidaici kakwai karya, kakwai yaudara kakwai ci amana kar ku saba alkawari kar ku magana mai harshen damu ku faɗa abin da yake shine daidai yuslih lakum a'malakum in kun yi haka Allah madaukin sarki zai gyara ayyukanku na da ayyukanku na yanzu da ayyukanku na nan gaba wa yaghfir lakum dhunubakum dukkanin zunubanku da kuka aikata Allah madaukin sarki zai gafarta muku su kuma yuti Allah wa rasula duk wanda ya ma Allah da manzon shi biyayya faqad faza fawzan azima hakika wannan ya rabautu da rabo wanda yake babba rabo wanda yake mai girma ya kai matsayin da babu matsayi kamar shi wani da ce aya ta saba'in da ta saba'in da ɗaya cikin suratul haza amma ba'adu malam su da sai ce to bayan haka fa inna min ajalli na'amillahi alaina wa atammiha yana daga cikin mafi ɗaukakan tarin ni'imomi da allah madaukin sarki yi mana kuma ni'ima mafi cika wa a'azamuha kuma ni'ima mafi girma wa ammuha kuma ni'ima mafi gamewa ni'ima ta hazar dinil azim shine ni'iman da Allah ya mana na wannan addini mai girma Allah zarta dahulana wa akmalahu addinin da allah maɗaukin sarki ya yarda mana da mu riƙe shi sannan kuma ya sa addinin ya zama cikakke ne cif babu gibi waje alahu muhaiminan alal adiyani kullihi kuma ya sanya wannan addini namu na musulunci shine mai hukunci a matsayin oga na dukkanin addinan da suka gabata kaf addinin su shafaffe ne addinin mu tsayayye ne wanzajje ne allah ya ce alyawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addininku wa atmamtu alaikum ni'mati ni'imata kuma na cika ta gare ku wa raditu lakum alislam islam dina kuma na yarje muku addinin musulunci zama shine kadai addinin da za ku rike ku bi in ba addinin musulunci ka ba ba wani addini da za ka bi ka samu yardan Allah madaukin sarki a ranar lahira wani da ji uku cikin sotul ma'ida malin ya ce walil wallahi ma a'azamuhu min dinin ce kai jama'a ku kalli irin wannan girma da irin wannan daraja shin akwai wani addini mai girman daraja irin addinin musulunci babu shi Kuma ahkamu min milla kuma babu wani tsarin rayuwa na addini mai kyau mai tafiya a bisa turba nagartacciya irin na addinin musulunci in ka ɗauko nasaranci sai ga akwai tawaya da na ƙasa in ka ɗauko yahudanci sai ga akwai tawaya da na ƙasa amma addinin musulunci addini ne akmal wa ahkam wa ma arhamuha babu addinin da ya kai addinin musulunci tausayi min shari'atin in ka kalli shari'oyin waɗanda suka gabata mutum zai zo zai taho a zamanin al'ummomin da suka gabata da tsari zai taba jikinka sai dai a yanke wurin babu rahama da wani zai laifi to hukuncin shi ne ku shiga duhu kai da shi ku ta tsarin juna ɗaya kashe ɗaya akwai rahama nan madinin musulunci ba haka ba ne da za a je jihadi an yi aikin allah sai ya zama ganiman da aka samu to kona ta za a yi madadin me a raba mutane babu rahama a ciki wa ma kawo muhimmin siratin kuma babu hanya da ake bi tsayayyen hanya a bar bi mai tsari irin nawa irin na musulunci kuma azkahu min fadlin babu wani addini da ke ɗauke da falala da jin kai mafi tsarkin falala da jin kai irin na musulunci duk abin da aka ce za a yi ma to garan gangariya ne za a yi ma Allah ya ce ulbi fadlilla ka gaya musu sakamakon wannan falala na Allah da jin kai da ya yi muku wa rahmatihi wa zalika falyafrahu saboda wannan falala na Allah da ya mako ga zama musulmi masu bin milla al-muhammadiyya to ku farin ciki da wannan kyauta da baiwa na Allah huwa khairun bin wannan tarba shine kadai alkhairi mimma yajma'un sakamakon bin wani abu kome na duniya da za ku tara bin musulunci ya fi kuɗi ya fi mulki ya fi sarauta ya fi ya'ya ya fi komin ma ya tarawa kun gano wannan da kyau ku gode ma Allah akan wannan baiwan islam da ya muku shine mafifici aya ta 58 cikin surat yunus Allah madaukin sarki ya samu abin da karanta albarka wannan bangare na shimfida da sharan bage kenan za mu zo za mu bi dalla-dalla daki-daki ku ji hanyoyin da ake bi ake rushe irhab Allah ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka assalamu alaikum